don haka ba sai ce ba sai na yi magana ah, abu farko don ta yi magana magana ta farko ce ƙur'ani magana Allah wani wajibi ne musan wannan da muka san girman alƙur'ani da hakimin alƙur'ani kalamun ba wa kalamun min sifati in wa laysa fi ba la shay'un amma ma da yake ƙur'ani maganar Allah ne maganar Allah sifan Allah ne wani abu abin tarika daga cikin sifofin ubangiji ba wani qur'ani na marfuqan ta'ala kaza ku rabbi na makali kasancewan qur'ani maganar Allah ne cikin nan haka bambancin sa da sauran maganganu da alkur'ani da darajar da darajar alkur'ani sannan abu na biyu yace alkur'ani littafi ne da Allah ta'ala ya tsare shi wanda baka isa ka canja shi ko ka jirkita shi ko ka sa wata barna a cikin sa kamar da ubangiji ta'ala ce inna kula kitabun aziz la yati al-batil min bayni yadayhi wa min khalfihi alkur'ani littafi ne gagarau ya gagarin kowa ya kutse a cikin sa ko ya canja shi ko sai sayar da wani harafin da babu ko wata kalma ko cewa cire wata kalma barna ba ta zuwa a gabansa ko a bayansa ta ne da ubangiji ta'ala abun yabo mai hikima ya sauka da shi shi yasa duk yadda kai ka bata alqur'ani to ba za ka iya ba don Allah ya dau alƙawarin zai kare kayansa inna nan mu zan mu zikira wa inna la tahafi saboda haka Allah ta'ala zai kare littafinsa zai kare alqur'ani ba isa a canja shi inda ake yakan addinin musulunci a duniya inda akwai yadda za su su canja mana alƙur'ani ba su canja shi abin da aka je da attaura ko injila ko su ta kafai da Allah ba amma abu ya gagare su ba za su a hatta shi a da suke cewa an rage yin alƙur'ani wanda ba a ciki ba su isa sun yi ƙur'anin su ta daban wanda suka ƙara wani abu wanda suke da cewa a rage saboda karya ne baya cikin alƙur'ani alqur'ani ne da muke karanta wanda shi din ne suke karanta sai dai su da awata ce a nan akwai ra'ayi wanda su isa su sa ƙari ba saboda ta ta'ala ya kawo ne kafisa wannan shi ma yana nuna maka cewa alqur'ani da ubangiji ta'ala ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne da wani alkur'ani da yake hannu kuma har duniya ta tafi shi ne har lokacin da za ta fi shi kowane harafi haka manzara suna ya karanta da amma za ka rantse billahi da la ilaha illa hu Wani alqur'ani nan da ake sayarwa a kasuwa shi ne irin alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta da sahabbansa kuma ba za ka yi kafara ba sadakar shirya alqur'ani shirya ce daga Allah wanda ba mu shakka a ciki ke sa in kai shakkan harafi da alqur'ani ba ka ta ta daga musulunci sannan ma ya mana bayani akan falalan alqur'ani alqur'ani littafi ne mai falala masu karanta shi mutane ne masu daraja masu karawa babu da wani littafi a duniya da ya kai kitabun da alqur'ani kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kulli ba wa la adri bihi badalan batatan walakin astazibu bihi ulum littafin Allah shi ne ya fi iri ne daraja shi ne ya yi duk jahilci da duk na mata yace ba zan ajiye shi dauki wani abu daban ba da shi nake ƙara ilimi Alƙur'ani ubangiji ta ala umarni a karanta shi manzo sama ya umarni a karanta shi kuma ya faɗi fadalan masu karanta shi da wanda suke kokari koyansa da masu koyar da shi yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin wanda yake kokari fahimtar alƙur'ani ko koyon karatun alƙur'ani kuma yake karanta da shi da za a ce maka a cikin al'umma suwa suka fi alkhairi sai ka ce masu karantar da alƙur'ani da masu koyon karatu da alƙur'ani domin su ilimin ilimi babu wani ilimi a duniya sama da alƙur'ani ne ta waɗanda ko suka jibince shi suka ɗauke shi suna karantar da shi suna ƙoƙarin koyarsa da su ne domin su alƙalin al'umma a cikin duniyar yi ba. Da ba su na cewa ita wa ƙur'anin fatimin da ya a cikin yawan kiyamata shi ta ku karanta zan zai ceci masu karanta shi wannan alqur'ani zai bar mai karanta shi ko mai karanta da shi shi don fata ranar abuja shi yasa idan an gano aljanna kamar yadda malamin mana bayani gwargwadon qur'ani da gwargwadon darajar yadda warta waratti fa inna akhira manzilatika inda ayatin kafara'uha ka karanta kan ta hawa kan ta hawa karshen matsayin da shine karshen ayin da saboda haka mu tsaya a kan karatun qur'ani sannan kuma mu shigar da 'ya'yan makarantun qur'ani su koyi alqur'ani su samu albarka alqur'ani mun ma kuma mu samu albarkan 'ya'yan idan kai ka kai idan ka ya haddace alqur'ani za ka samu falala na karatun qur'ani duk harafi da ya karanta aka ba shi lada goma kuma su amma karantar wannan ladan domin kai ka sa shi a makarantar ka nuna masa hanyar Qur'ani in ya karanta Qur'ani aka ba shi lada miliyan ɗari don an ba shi miliyan ɗari na san kai ba bansa da ka ɗora shi akan wannan hanyar kama za a baka naka ladan miliyan ɗari in sama da haka ne sama da haka Sau da haka darajar da ta tsaya a kan karatun Qur'ani ba har iyayensa su masu masu daraja sai ka kokari ya koya a kan wato ainihin karatun Qur'ani sannan abu na gaba yake ya magana akan aiki da Alƙur'ani Ƙur'ani ba a saukar da shi don karatu ba dole ne a yi aiki da shi kun gine da Ubangiji ta'ala ya aiko mana daga sama zuwa ƙasa ya aiko da manzara sama da shi shi ne kundin na addini shi ne wanda muke dogaro da shi muke ɗauko addinin musulunci gungun daga wurinsa saboda haka wajibi ne yi aiki da shi sai ka yi aiki da shi za ka samu tsira gobe kiyama ubangiji ta dace wannan hawa da an zikiri fa inna lahu ma'isatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima ashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma mun al-qur'ani baya aiki da shi bai damu da shi ba za a take shi makarar ce ce ubangiji ya aka ka ne ni kawo alhalin abinina ina gani Allah ta'ala ja ya yi ayoyin da sun gani ka sai ka da su ka mance da su da kamar za a mance da kai da haka idan mutum ya bar alkur'ani to sanin cewa zai sha wahala a duniya kuma nan annan zai sha wahala a lahira da alkur'ani ko mu karanta sannan ma da ya magana akan ladduba na karatun alkur'ani masu yawa amma guda biyu da ne daga cikin su na farko shi ne ikirasi ka karanta alkur'ani don allah ba don miliyoyi abin duniya ka nemi sanin sa don allah don neman lahiran ba don ibada ne karatun alkur'ani kowane harafin ke za a baka lada goma in bara min kitabi lahi harfan سبب حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف duk wanda ya karanta harafi ɗaya da goma ne kaga ibada to dole ka yi shi don Allah dan sama na cewa man bala da ilmi mimma yutaqa bihi wa Allah la yaqulu illa yusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfa al-jannati an yi al-qiyamah duk wanda ya yi abu da ilimin da ake sa don Allah shi ba zai yi sa ba don Allah ba da kuma ban shi aljanna ta ranar al-qiyamah saboda dole ne ya zama don Allah muke yi gaba da karatun dorewa ba za ka ga albarkansa ba kuma ba za ka ga amfaninsa ba suna ne kawai kana da shi amma albarkar da ke cikinsa ba za a samu mata aure ba domin ta ta'ar yi wacce za ka kari sauran inna bina habibun min da lahu wa man kuma yahum ya kudu ko fa ahsin bi sabqatihi fi wajhihi ni ya ka sani ni ka san ka daga Allah kake shi ne asasi gini ba ya tsaye wani ka tona condition sai da asasin dini yake to haka nan dukkan ayyuka na addini dole sai an yi don Allah duk wanda yake neman sa ba don Allah ba ko yake karantar da shi ba don Allah ba ko yake karatu Qur'ani ba don Allah ba mamakin asaran kasuwancinsa wanda shi ne ribar da yake so ya samu to uwar kudin ma ya yi asaransa jarinsa ma zai sa ba maganar riba ake saboda haka ni tsakaninmu da Allah sai na gaba shi karanta alqur'ani tare da hadisi da mana mu da kokarin fahimtar ne alqur'ani in ka ba malami bane Allah ba mu tashoshi na addini da ake karanta da haɗa wannan taron da sauran abokanai sa waɗanda suka taimaka masa malamin makaranta da sauran abokanai Allah ya saka musu alkhairi duka wani ya halarci wannan wajen Allah ya masa albarka ya saka musu alkhairi Allah ya haɗa mu a janna da ra'ayin mu sallallahu alaihi kuma sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh